Eh wani abu ya faru kuma wannan mataki ne wanda yake ana yin sa domin ba da kariya ga al'umma da kuma su kansu ma'aikata na kiwon lafiya yayin da aka samu abin da ake ganin ana da zaton cewa cuta ce mai saurin yaduwa irin su ebola to muka yi irin wannan wani zubin ma abu a harkar yi shi ba ma tare da jama'a sun sani ba to wannan abu da ya faru an sami yaro wanda ya zo da rashin lafiya kuma har ya rasu aka ɗauki damfar ɗinsa ana zaton ɗaya daga cikin cututtuka ne masu haddasa zazzabi da zubar jini wanda a turai muke kiransa hemorrhagic fever to da aka je aka yi gwaji alhamdulillah da safiyar yau dinnan gwaji ya fito an samu bayani cikakke cewa wannan cuta da ake zato ba ebola ba ce ba kuma cutar nan ce ta lasa fever ba wayannan su ne manyan manyan cututtuka wayanda suke saurin yaɗuwa kuma suke haddasa Eh, zazzabi mai zubar jini to alhamdulillah ba wannan cutar ba ce saboda haka wannan matakai da aka ɗauka dole ne za a sassauta su a kuma yi fatakar da waɗanda aka yi wa wannan killacewa sannan a sallame su. To dakta me kuka yi domin ganin an kare wannan al'amari? Akwai karin mataki da za mu ɗauka bayan waɗannan cutuka akwai wasu ƙanana waɗanda suke haddasa su ma zazzabi da zubar jini wanda su ma za mu je mu bincika mu ga daga cikin su wacce ce ta haddasa wannan rashin lafiya. Dokta yaron nan aka ce ya shigo eh, ɗan nan Najeriya ne ko kuwa daga wata ƙasa zo ne? A ɗan wannan yankin ne kuma bai kafa zuwa wata ƙasa ba shi yasa ko da ake firgita ana ganin ko Ebola ce mu a likitance mun fi karfafa wata cutar ba Ebola ba. Domin matakan da aka na Ebola eh, gaskiya na Najeriya suna da tsaurin gaske. Ah, muna fata ba za a sake ganin ebola a najeriya ba don mun ɗauki matakai masu tsauri